Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis ɗaya ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A cikin labaranmu na yau za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi muhawara da abokan neman takarar shugaban ƙasarsa na jam'iyyar Democrat. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ƙasar Thailand yanzu haka don halartar babban taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Kuma ana kyautata zaton an kashe ɗaya kuma magajin wanda ya kafa ƙungiyar Al-Qaeda Osama Bin Laden. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a nan Amurka an kammala taron yali da gwamnatin Amurka ta kirkiro da shi wanda ake horar da matasa daga kasashen Afirka. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da dakon sakamakon zaben da aka gudanar na shugabannin kungiyar kwadago ta kasar. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi muhawara da abokan neman takarar shugaban ƙasarsa na jam'iyyar Democrat a daren jiya Laraba game da batutuwan kiwon lafiya, shige da fice, manyan laifuka da kuma wariyar launin fata a yayin da masu kalabatar masu suka caccake shi a matsayin na 'yan democrat da ke kan gaba wanda zai yi takara da shugaba donald trump a zaben shekarar 2020 ina neman takarar shugaban kasa ne domin in mai da martaba kasar in ji biden a lokacin da aka bude zaman muhawarar karo na biyu na 'yan neman takarar jam'iyyar democrats a garin detroit a jihar michigan da ke tsakiyar yammacin amurka amma nan take bayan da biden ya ce yana ganin tsarin kiwon lafiyar da sarata daga jihar california duniya Kamala Harris ta gabatar wannan makon abu ne mai sarkakiya. Ms. Harris da ke tsaye a gefen Biden ta mai da martani da cewa tsarin ya yi mishi sarkakiya ne saboda bai karanta shi ba. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kasar thailand yanzu haka don halartar babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar asia da ake kira asean a takaice wanda ke zuwa 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami wannan shine karo na biyu da pyongyang ta yi gwajin kasa na mako daya. Pompeo zai jagoranci wani taro da za a yi tsakanin Amurka da kungiyar kasashen na ASEAN yau Alhamis tare da takwarar aikinsa a Bangkok. Yana mai cewa yawancinsu suna da muradai a kan batutuwan tsaro, zaman lafiya da ci gaban ƙasa a yankunan tekun yammacin Pacific da na India da kuma Indonesia. Haka kuma Pompeo zai jawabi game da harkokin bunƙasan tattalin arziki da Amurka ke yi a yankin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A yau Alhamis, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya kira matakin da Amurka ta ɗauka na saka mashi takunkumi a kan ministan harkokin waje na Iran wasan yara. A wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin, Rouhani ya ce Amurka ta ikirarin tana so ta hau teburin shawarwari da Iran ba tare da wasu sharuɗa ba amma kuma sai ga shi ta sanya takunkumi a kan ministan harkokin wajen ƙasar. wannan mataki da ba a saba gani ba a cewar wannan babban jami'an gwamnatin trump a lokacin da yake tattaunawa kan matakin da amurka ta ɗauka a kan ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif umarnin takunkumin da amurka ta sanya ya zargi zarif da yin abubuwa a madadin jagoran kasar ayatollah ali khamenei wanda kwanan nan aka sanya sa a jerin sunayen mutane na musamman da baitul malin amurka ta sanya wa takunkumi aka kuma hana wani dan amurka yin wata hulɗa da su ƙasar rwanda ta rufe iyakarta da jamhuriyar demokradiyyar congo a yadda congo ke ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar annobar ebola a baya-bayan nan wannan na zuwa ne bayan da aka sami rahoton mutum na uku da ya kamu da cutar a birnin goma da ke bakin iyakar ƙasar Oliver Nduhu Girehi, ƙaramin ministan harkokin waje na ƙasar Rwanda, ya faɗa a yau Alhamis cewa gwamnatin ƙasar ta rufe iyakarta da ke wajen garin Gisenyi a arewa maso gabashin ƙasar, wato garin da ya haɗa iyaka da garin Goma, wanda mutane fiye da miliyan ɗaya ke zama a cikinsa haka kuma dubban mutane sun tsallaka iyakar da ƙafa jami'an kiwon lafiya ƙasar congo sun tabbatar da cewa diyar wani mutum da ya mutu sakamakon cutar ta ebola a farkon makon nan ta nuna alamun kamuwa da cutar an dai gano cewa mutumin na ɗauke da cutar ne 'yan kwanaki bayan isassa garin goma daga wani ƙauye a laddar ituri da ke arewa maso gabashin ƙasar ana kyautata zata an kashe ɗa kuma magajin wanda ya kafa kungiyar alkaida Osama bin Laden ana tunanin wani hari da Amurka ta taimaka aka kai ne ya yi sanadiyar mutuwarsa a cewar wani rahotanni. Jami'ai da suka yi bayani a kan batun amma suka so a saƙaye sunansu sun tabbatar da mutuwar Hamza bin Laden wanda ake zaton shekarar sa talatin da haihuwa kamar yadda kamfanin dillancin labaran NBC ya faɗa jiya Laraba. Daga baya jaridar New York Times ta ba da rahoton cewa tun cikin shekara biyu da suka gabata aka kashe Hamza bin Laden. a wani farmaki wanda kusan da taimakon amurka a kai shi amma jami'ai sun faɗa wa jaridar ta times cewa gwamnati bata tabbatar da mutuwar hamza ba kuma ta ƙi ta ba da ƙarin bayani dama amurka ta sha sanar da bada tukuncin har dala miliyan ɗaya ga duk wani mai bayani da zai kai ga kama hamza bin laden ko a kashe shi wanda ke tare da mahaifinsa a lokacin da ƙungiyar alkaida ta kawo hari na amurka rana goma sha ɗaya ga watan Samtamban shekara dubu biyu da ɗaya wato harin ta'addanci akan katafaren benin cibiyar cinikayya ta duniya da ke birnin New York da kuma gina ma'aikatar pentagon bisa ga wasu wasiƙu da aka samu a gidan osama bin laden a garin abbottabad da ke pakistan an horar da hamza bin laden tun yana yaro don wata rana ya jagoranci ƙungiyar ta'addancin mahaifinsa. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sosai fagen rahotanninmu a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da dakon sakamakon zaben da aka gudanar na shugabannin kungiyar kwadago ta kasar jiya laraba 31 ga watan Yuli da nufin samar da wani tsari akan maganar kare haƙƙin ma'aikata bayan la'akari da yadda yawaitar kafuwar kungiyoyin kwadago a 'yan shekarun nan ke haddasa cikas ga dukkanin wani shirin sulhu a tsakanin gwamnatin kasar da shugabannin kungiyoyin kwadago lamarin da ke rage wa kasar kima idan hukumar kwadago ta duniya daga mai ga rahoton da sulamumin barma ya aiko mana ma'aikata 185,909 ne suka yi rijistar wannan zaɓe domin raba gardama a tsakanin kungiyoyin kwadago kimanin sha biyu da ake da su a wannan ƙasa gwamnatin ta nijar ce ta shirya wannan zaɓe da nufin tantance kungiyoyin da za su tunkare ta da buƙatun ma'aikata a nan gaba matakin da ka iya ƙara wa wannan ƙasa matsayi a idon hukumar kwadago ta duniya wato BIT e wace ke fatan ganin an samu haɗin kai a tsakanin ma'aikata cikin kowane hali a yanzu haka kungiyoyin kwadago sun dukufa ga tattara sakamakon da ke zuwa musu daga sassan kasa a cewar mataimakin sakataren kungiyar sai dai ta yan malam ibro kane akwai alamun haske a wannan tafiya muna murna ga abin da muke samu muna cikin kungiyoyi da a gaba ko kungiya wadda za ta zama gaba a wannan zaɓe komishina da wurin ubangiji a halin yanzu ga sakamakon da muka samu lalle akwai armashi ga abun kuma muna jin karhi a sai dai ta yana sabida sai an samu sakamako duka ne za mu ce ma mun lashe ko mun lashe. Kungiyar USTN wacce ke matsayin ɗaya-ɗayar kungiyar kwadagon ma'aikata a zamanin da al'ummar Nijar ke gwagwarmayar kawo ƙarshen mulkin danniyar da ƙasar ke ƙarƙashinsa a tara da casa'in na daga cikin kungiyoyin da suka fafata a wannan zaɓe da ke matsayin na farko da ake shirya makamancinsa a tarihin wannan ƙasa a cewar magatakardanta zaman Allah Muhammad suna da kwarin gwiwar samun kyakkyawan sakamako ko da yake sun gano alamun murdiya. girgamkin da aka yi shi ba a yi shi ba da kyau eh, don ka bai ba da damar eh, yawancin ma'aikata suka samu katin zaɓe ba balantana su ingantar da zaɓensu to amma alhamdulillah sai mu ce tafiya ce wadda aka fara insha Allah za a ci gaba da ita shekara hudu zuwa shekara hudu in Allah yarda eh, Allah so za mu samun mu samu matsayi a cikin wannan zaben don saboda muna tsammanin mu zo cikin kungiyoyin da suke kan gaba. To sai dai ministan kwadago Ben Omar Mohammed ya bayyana cewa komai ya gudana cikin yanayin haske saboda haka gwamnati za ta yi na'am da duk kungiyar da ta yi nasara a wannan zaɓe. A wannan haraka babu wata magudi ko kuma wani zance kace na ci tunda kowa san dan me yake kuma kowa san dan me aka je wannan zaɓe. Kungiyoyi na kwadugo su je su dinga magana da sunan 'yan ƙasa musamman ma'aikata ya su ya su tare da gwamnati. Kowace central syndical wanda take takara tana da wakilin ta cikin mazaba Hukumar zaɓe ta CONEP a nata bangare ta kafa sansanin musamman a ofishinta da ke birnin Yamai. inda take tattara takardun sakamakon da ke shigo ta daga yankunan karkara yayin da wasu ke bayar da alkalaman ta hanyar waya a farkon watan nan na agusta ne ake sa ran bayyana sakamako kuma a bisa ka'idar wannan zaɓe dukkan kungiyar kwadagon da ta gaza samun kashi biyar daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ta faɗuwar wasu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. da Sulamu Mini Barma. To daga jamhuriyar Nijar bari mu dawo nan Amurka inda aka kammala taron yali na shekarar 2019 da gwamnatin Amurka ta kirkiro da shi a lokacin tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda ake horar da matasa daga kasashen Afirka. Matasa maza da mata sama da 700 suka yi musayar ra'ayi da dabaru a tsakaninsu domin ƙulla kyakkyawar alaka. Abokin aiki na Abdulaziz Adil toro ya halarci rufe taron ya kuma tattauna mana da matasan ga kuma rahoton da ya hada mana. Kimanin bindigogi 19 waɗanda suka hada da Kalashnikov 11 da pistole 7 da wata kirar China ɗaya aka gano a cikin wata motar jigila kirar bas wacce ta fito daga garin gawo na arewacin mali jami'an tsaro a tashar bincike ta ƙauyen kowace shekara shirin na yali wato young african leader initiative na shekarar 2019 kan ba matasan horo na tsawon makonni shidda a wasu jami'o'in kasar domin su zama shugabannin al'ummomi da ke tafe a kasashensu a bangarori daban-daban kama daga kasuwanci zuwa taimakawa al'ummar har ma da yadda ake jagoranci cikin adalci ba tare da cin hanci da rashawa ba. A wannan shekarar ta 2019 matasa daga kasashe fiye da 35 na yankin Afirka ne suka halarci wannan taron na musamman bayan da aka kammala taron matasan dai sun miƙe kira zuwa ga shugabanninsu hamza waziru daga jihar bauchi to alhamdulillah kirana daga ah, shugaba muhammadu buhari shine ya dube mu da idan rahama mu mutane masu bukata ta musamman kenan muna godiya ta musamman da rattaba mana hannu da akan dokanmu na mutane masu bukata ta musamman to disability right bill kenan yanzu fafutukan da muke yi shine implementation na wannan doka sai kuma dr nafisa hayatuddin daga jihar kaduna ina mai kira da cewa akwai matsaloli da yawa da suka shafe mu a ƙasar mu wanda a fannin lafiya ana making some efforts amma kuma lalura irin wannan ta kwakwalwa wadda ta shafi more than 20% that means mutum cikin mutum goma a al'ummar mu mutum biyu a kowane mutum goma suna fama da lalura da ta shafi ta kwakwalwa ko ta lalurar hankali so wannan bangare ya nuna cewa mutane sama da miliyan 20 a najeriya Eh, wurin miliyan arba'in a najeriya suna fama da matsaloli irin wannan amma kuma ba mu da yanzu a haka ma a yadda muke ba mu da law ba mu da mental health act sai kuma alexander chinedu obeshina daga abuja to gaskiya abin da nike so in giya ma shugabanni muna bashi godiya abin da ya yi kagan tun da ya shigo Najeriya ba wani ganinti da ya taba yin aiki a kan sola kamar ganin ta buhari sai kuma abdurrahman na korone daga jihar talabiri eh to kiran yana da mahimmanci kuma ina ji shugaban namu sun san da ja da wannan wannan kira da zan yi kiran shine ta kamata nijar ina ji abu biyu ne mahimmancin eh, aikin da zai sa ƙasa ta ci gaba shine neman ilimi karanta suwa ilimi yana da muhimmanci bisa ga tahiya gaba na kasashen da muke fuskanta. Sai kuma Balkisa Gambo daga birnin Kwanni. Aikin ya mishi yawa mun tabbata kuma yana kokari mun tabbata amma in muna iya samun falala duk masu kan haka kare muhalli mu ƙara samun falala ta shibka itace yadda za a samu matasa su zamanto cikin wannan kare kare muhalli abin zai kyau. sai kuma daga ƙarshe amadu sani daga jihar maradi kiran da ke gare ni ga shugaban ga shugaban kasa Muhammadu Isu lalle yana kokari a yanzu to kuma abin da zamu cewa ya kara bisa kan abin da yake yi saboda kullun yan kasar Nijar karuwa suke yi kenan kullun akwai akwai bukata tana karuwa ta yan kasar Nijar kenan kada a manta da manoma kada a manta da don da ya manta da noma ya manta da abinci don da ya manta da abinci kenan babu rayuwa shine wannan abin da ni na sa gaba kenan An dai kammala wannan taron na Yali wanda gwamnatin Amurka ta kirkiro da shi a zamanin mulkin tsohon shugaba Barack Obama cikin yanayi na kwanciyar hankali inda matasa maza da mata fiye da 700 suka yi masayar ra'ayoyi da dabaru a tsakanin su domin kulla kyakkyawar alaka. Abdulaziz Adili Toro sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To masu sauraro sai a ɗan mana afuwa da farkon rahoton mun dan samu tangardar na'ura. To a gaida Abdulaziz Adili Toro. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha shida. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci. Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabin zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci. Bari an fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashe biyu a likitance. Akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba. Akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare-bangare ne yana da abubuwan dama misali wanda ah, akwai abin da ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu akwai kuma waɗanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka za su zama ba su da karfin jiki ko kuma su dan suma biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan to kuma akwai abin da ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro akwai abin da ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan in ta farfasa jinin nan abubuwan da suka rage na ban na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne maimakon koda ta kokarin tace su sai ya kasance sun cutar da kodar has ita kanta kodar ta zama ta samu matsala ba ta aiki yadda ya kamata sai ya kasance kalar fitsarin ya koma ya yi baki kamar bakin coca cola ko shayi wanda ya baki matuka sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daina yi fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daina yi ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutum ya samu rawayar ido wato jandis sai idan shi ya yi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewar ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne. A menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro? Akwai waɗansu na daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe to shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa Ah, saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka ah, alamominsa ah, yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya iya zama baya iya tashi sai an ɗaga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai a mai ko da yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini ya yi ƙasa matuƙa za a ga hannu da ƙafafu sun yi fari sal za a ga idanu ya yi fari matuƙa za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawo mai kumfa-kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauran nan saboda haka wasu ɓangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadarai ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alamar cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a ɗauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi ya yi matukar ƙasa da bukatar sai an yi mai mai karin jini wanda koda shi ta samu matsala akwai matakan da za a dauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta yawa mara lafiya to likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti to taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti daya a wannan lokacin lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a ɗauke shi a kwantar da shi ba lallai sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya a kwantar da shi a garzaya asibiti saboda duk minti ɗaya da aka bata yana da hatsarin matuka wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa to illolin za su iya kasancewa da yawa idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba ɗayan su kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari in ba a ɗau mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa wasu al'alla kafin a je asibiti suna iya mutuwa wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu saboda wala'alla an shiga halin da ko da an yi maganin abin da da ke cewa irreversible state ba za a iya canza abin da ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwa nan ko ji ko gani ko taɓin hankali ko bangaren jiki ya shanye akan iya samu matsala kodar ta lalace sai ka ji ana maganar cewar sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro mutanen waɗanda kawai suke da riga ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune a ƙasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su yi tafiya su shiga ƙasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin irin wannan kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su zo tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har 'yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma su sai mata masu juna biyu akan ba su su mama magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin ta yi ƙasa akan iya ba su magunguna domin karewa amma ga wanda bai faɗo cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau to kariyar dai kama kariyar zazzabin cizon sauro ne a tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli an yi amfani da yana mai magani sannan inda yamma ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu wando mai tsawo ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba a takaice kenan ɗaukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro a ɗauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa kada bata lokaci to likita ya za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a najeriya To a Najeriya saboda ita kwayar cutar zazzabin cizon sauran wato Plasmodium falciparum ta fi yawa kusan kashi 98 na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. da inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani za ka ga akan samu wannan matsala akai-akai. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hawa Umar, yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. To al'ummar garin Koko abu mai muhimmanci na nan tafe shine zaben ƙananan hukumomi wanda za a yi nan gaba. Hakika ya kamata mu yi wa kanmu kiyamun laili mu zaɓi wanda ya dace wanda ya san mutuncin al'umma wanda zai kawo mana ci gaba a yankinmu kuma mai kishin mu ba mai kishin aljuhunsa ba. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da abubakar salisu kozaki tare da zakiya abdullahi angon funtuwa suka ce baki da assalamu alaikum biya hausa da allah ku bamu dama domin mu isar da takardar kokenmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar mu ta bauchi wato bala muhammad auren bauchi da yi wa allah da manzansa ya yi mana hanyar nan da ta tashi daga kwanar shitu har zuwa garin na gambaki ta wuce ta tafi garin Cinade ta haɗe da ta garin Misau domin kuwa wallahi al'ummar garin nan na gambaki suna matukar shan wahala wajen yin tafiye-tafiye da kuma fitar da amfanin gonakinmu da fatan wannan kira namu ya kai ga inda ya dace mun gode biyu Hausa sai kuma mu na ƙarshe ya fito daga jagoran ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad da Katsina ya ce jihar Katsina jihar shugaban ƙasa Buhari ce sai dai kash har yanzu babu wani abin a zo a gani ko da kwara ɗaya da jama'a suka amfana da shi a wannan mulki mulki na buhari da kuma gwamna aminu bello masari jihar na kokarin zama headquarter masu kisa da satar jama'a duba da yadda suke yin rawar su a gaban hantsi a ƙauyukan jihar to a gaida abdulaziz aziz toro da wasikun masu sauraro kafin mu kammala shirin ga hadiza ta dawo da labarai amma a takaice. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi muhawara da abokan neman takarar shugaban ƙasarsa na jam'iyyar Democrat a daren jiya Laraba game da batutuwan kiwon lafiya, shige da fice, manyan laifuka da kuma wariyar launin fata a yayin da masu kalubalantarsa suka so su caccake shi sosai a matsayinsa na ɗan Democrat da ke kan gaba wanda zai takara da shugaba Donald Trump. a shekarar 2020 ina neman takarar shugaban ƙasa ne domin in maido da martaba ƙasar in ji biden to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin yau muna so mu ji daga gare ku yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari yake shirin rarraba ma'aikatu ga sabbin ministoci da aka tantance ko me ya kamata ya bawa muhimmanci sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin hajiza kyari da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ta bada umarni ni muhammad hafiz baballa ke cewa sai mun haɗu insha allahu a shirinmu na dare.